alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. Idan masu sauraro ba su manta ba a makonin da suka gabata mun taɓo batun muhimmancin ilimin jima'i ga yara. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. kuma za mu ɗora ne daga inda muka tsaya. Ga wata matashiya da na zanta da ita ta kuma shaida mun yadda ta ji sa'ilin da ta so maganin canji a jikinta. na Fatima Kabu shekaru na sha bakwai a lokacin da na fara al'ada yanzu yanzu dai zai kai kamar shekara uku a lokacin da na fara tuni na yi boarding school a lokacin da muke boarding muna ganin irin manya irin suna faɗa mana a makaranta ko malamai haka kuma lokacin ko mamu ta kan faɗa min yaya abubuwan yake so a gaskiya da lokacin da dai na fara duk da dai mama na ta gaya min abubuwan kuma an sanar da mu a makaranta sai nake jin kunya in gaya wa mama ta ai gashi gashi abin da ya faru da ni amma ko lokacin ina da Waye saboda tuni mama na ta faɗa min abin kuma a makaranta ma irin ana faɗa mana hakan nan sai kawai irin na ɓoyewa mama ta har ya tafi so a ranar ba zan taɓa manta ba na dawo a makaranta kenan sai mamu ta kira ni ɗaki ta ce min kin fara yin period ko na ce mata in eh. ta ce min to me yasa ban gaya mata ba kin san yanayin kunya bai bar ni na gaya mata ba ko da a lokacin ban san a yaya aka yi ta gane ba ita dai take tambaya ta to in the day. na fara faɗa wa mama na kenan amma tun yi dama a makaranta an koya mana yanayin abubuwan kuma ko mama na ta kan faɗa haka to bacin nan a lokacin da kika fara na san kafin fara al'ada akwai irin ɗan canje-canje da eh, yawa kana a jikinki kamar a misali zaki gani <laughs> ka dan fara eh, nonuwa da kuma dan wayansu canji shin a cikin sauran ƙawayenki kuna irin hira da su ko kuma dai akwai kunya wanda ba kya iya gaya wa kowa a gaskiya to lokacin da ni na kasance ma irin yawancin friends ina sun fi ne a shekaru kawaye na kenan sun fi ne a shekaru to su dai suka yi kuma irin koda ka gan su ne karama a cikin su amma duk da dai kunya dai bai banne na gaya musu ba amma dai su na san irin wata rana sai su ce maka ko irin mun tashi a makaranta a makare in ka ce wani ka zo mu je sallah za su ce maka ai kai ba ai ba na da ni amma ni lokacin da na fara al'ada a gaskiya gaskiya ba wanda na faɗawa yanayin abin ne dai to irin tana jin kunya ne to binta zurmi kin dai ji fatima ke ya kika ji ko kuma ya kika yi lokacin da kika kai irin shekaru irin nata to shin sai kin san ni ya fara ce akwai wani uh, katanga tsakanina da mahaifiyata amma duk da haka akwai wani mataki da mukan yi magana amma gaskiya lokacin da na fara ganin canji a jikina mu ba mu da irin wannan bakin da za za ka zo ka faɗi ka ce a'a mm. ga kaza ga kaza mm. sai dai su da kansu idan suka gane cewa wani abu ya faru to lokacin ne za a fara gaya maka kaza za ka gaya maka kaza wanda ni yanzu ba haka nake da yarinya ta ba ina ƙoƙarin in kawo canji duk wani katanga da na samu tsakanina da mahaifiyata na riga na canza shi. To me yasa kika ɗauko wannan salon ganin cewa ke baki samu ba? Saboda zamani ya canza shamsiya idan ba baka nuna ma ɗanka a gida ba zai je a waje a nuna mishi abin da bai kamata ba shi yasa tun daga gida yarinya ta shekarar ta tara amma yanzu abubuwan da ta sani ta san taɓi mai kyau ta san taɓi mara kyau in kika tambaye ta in kika taɓa mata kafaɗa za ta ce taɓi ne mai kyau mm. in kika dake ta a baya za ta ce taɓi ne mai kyau na ce duk ta samu in ina nan ta gaya mu in bana nan ta gaya wa malamin kowane ne ko mace ko namiji ne mata so zamani ya canza mm. kuma dole mu tafi da da zamani mm. a ilmantar da yaran nan ina ganin ta haka ne kawai za mu rage wannan cin zarafin da ya addabi jama'a mm. a cikin mutane da mutane kuma ba a iya buɗe baki a yi magana. Madalla. To a nashi bangaren malamin addinin islam Suleiman Nasir ya yi mana nazari ta fannin addini. Musulunci ya yarda da a koya wa yaro ya zai tsare rayuwarsa. saboda yana daga cikin tarbiyya ta mu ta 'ya'yan arewa ba a yadda yarinya ta zauna ba da hijab ba ba a yarinya ta zauna da samammun kaya ba har ta fito wanda ba mu muharramin ta bai ganta duk wannan kauce wani abu ne na baɗala. wanda yake a yanzu sai aka yi yin kwafen da wasu abubuwa na yahudawa sakamakon kallace-kallace da kuma sakamakon suturu da ake saka wanda suke shi yasa fagir shi yawa yanzu a ce aka fita cikin yanayi kamar kwatankwacin tsarai ki tsarai dole namiji ya gante shawar wanda yake wancan ilimin na dan sauka kaɗan daga abin da aka nemi na faɗa wancan ilimin da aka sanar da shi idan macen an sanar da ita cewa kattai kaza kattai kaza in te kaza al'aurata a waje take in te kaza al'aurata a waje take in aka taba ta guri kaza kaza ne zai faru ai tana da sanin ilimin bambancin idan aka ce sai sanda ta zama minzala ta mace za ka koya mata to kuma a baya in abin ya riga ya shige ta ya za a yi ka tankwasa ta ka gyara yasa bahaushe ce itiya ce tun yana ɗanye ake lankwasa shi. To sauraro abin da lokaci ya ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe ku kasance da shirin ina za mu je matasa domin jin ci gaban wannan shirin. ya sa madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyar mu Shamsiya Hamza Ibrahim da Salaman Abo da ya haɗa mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya ma